insha Allahu abin da zamu yi shine introduction to word processing a ƙarƙashin word processing din nan zamu koyi yadda za mu yi amfani da wani application da ake kiran shi notepad sannan za mu koyi yadda ake amfani da wani application da ake kiran shi wordpad sannan duka in mun yi amfani da wannan applications din za mu koyi yadda za mu yi saving din files din kuma mu storing din files din sannan za mu koyi yadda za mu yi copying files din from one destination to the other insha'allahu sannan kuma za mu koyi yadda after mun yi saving ɗin file ɗinmu sannan idan muna buƙatar cewa za mu zo mu adin wani information ko kuma mai wani gyara mai editing to za mu koyi yadda za mu yi wannan gyara cikin sauƙi sannan da ƙarshe kuma za mu koyi yadda za a yi copy and pasting copy and pasting shine ka ɗauki abu daga wani waje kamar da shi wani waje insha Allah kuma ina fata za ku ji daɗin wannan tutorial namu yanzu bar mu fara lecture um, yanzu today abin da za mu yi shine word processing introduction to word processing kamar da na faɗa muku so kamar da gani desktop ɗina ya cika ga abubuwan nan kace so let me just arrange my desktop before we start anything na right click sai in zo wajen sort in sorting din icons din sort by name by size by type anyone depending on abin da kake so ka yi sorting let me just say by type okay so kun gana arranging so uh, yau abin da za mu koya shine word processing course outline din mu kenan wannan so uh, course outline introduction to word processing uh, What part? how to save edit copy and paste So ne abubuwan da za mu yi yau so <coughs> um, yanzu bar mu shiga part? uh, we said za mu shiga notepad in kana so ka not part. let me close this one uh, you come to start menu you scroll down down to windows accessories in ka clicking windows accessories see back wasu options See ka zo akwai different various applications sai ka zo notepad ga notepad na you click it so notepad menene notepad kuma me ake amfani kuma me ake yi da notepad most of times mostly shi dai notepad is an inbuilt application da yake zuwa a windows operating system yana zuwa da windows ne duk wani windows microsoft windows da ka sani yana zuwa da notepad ne and she shi notepad ana amfani she shi in software development scripting the abubuwa if you are a software developer kokuma uh, you are into programming za ka san menene amfanin uh, notepad it's more or less like a scratch uh, software development application but ana iya saka abubuwa da dama a jiki ba dole sai software development ba za ka iya typing ka ajiye wasu abubuwa ko code ko number ko ma document anything you can do so many things zan ce muku ban san iya abubuwan da za ka iya da shi ba akwai abubuwan da da dama za ka yi da shi depending on condition or situation you find yourself so in kuka lura ga file ga edit ga format ga view ga help so now I will make a blinking uh, shine arrow do da yake nuna cewa za mu rubutu yanzu for example let, let's let me type in, let's say introduction introduction introduction to what introduction back to what processing Mm-hmm. Tom, uh, let's say, first topic we said uh, not part. So, um, kun ga mun typing. Mm, to ina zo 7, menene 7? na kena. 7 shine za ka ajiye shi a computer ka so that in ka zo ka kashe kwamfuta ko kuma ka ajiye ta for 50 years 100 years 30 years 20 years one year one month one week one day for some hours za ka zo ka same shi inda yake so in ka zo ka save sai ka zo ka danna file click file akwai options guda biyu akwai save as akwai save but amma for now let's say we click save zai buɗe maka wani window wannan window din shine za ka zaɓi location ɗin da kake so ka ajiye file ɗin as you can see i have videos i have uh, various folders i have my document i have pictures i have desktop i have document so depending on abin da kake so ka saka ga local disk ɗina ɗin nan ga c ga videos ga pictures ga music so depending on where kake so ka saka let's say mu sanya wannan abun a videos ok so nan kenan file name kuma gashi nan wannan save as type type of document din mu text document ne so file din let's say mu saka introduction to word processing okay to let's say uh, musashi anan a cikin videos da videos din sai mu clicking save so idan na rufe kun ga file din ba bude yake ba so idan ina so buɗe bude same file din na zan shiga na ga dama zan zo nan document na clicking nan wajen zan duba directory dina sai in zo videos Another videos uh, introduction to word processing na double click din shi zai bude kun ga file din nan ya bude that's this one so idan ina so ne editing editing shine ka goge wani abu ka sanya wani abu so let's say mu ka wiping wannan sai in ko kuma say mu goge ga baki ɗaya mu goge nan da kan mu goge duka gaskiya <laughs> because aka goge duka kuma ai ya zama wani abu daban so let's say mu ce part. sai mu ce let's say subtopic ne under part mu ce first how how to open not part application application uh, how to type in notepad how to save a file in notepad how how to edit how to edit how to edit notepad document okay so in mun gama ko mu danna control s a keyboard mu zai 7 ko kuma mu je nan mu ƙara danna save kun ga control s nan shortcut ɗin kenan you click save in ka rufe in ka ka ƙara buɗewa za ga editing ɗin da kai za ka ga kun ga editing yayi yi yauwa let's clap for ourselves abu ya kyau so now Ah, apart from this one za mu koyi yadda kuma za mu yi copying da pasting menene copy and paste wato copy and paste shine ka ɗauko wannan file ɗin wannan file ɗin from this particular directory that's my document ka kai shi wani waje let's say a desktop ɗin mu mun creating wani folder let's say mu creating folder right click ba sai mu zo new mu zo folder let's say mu typing ɗin computer computer training training courses courses uh mhm. -huh. wannan folder abinda za mu sake nan to muka buɗe yawa gaba komai a ciki so yanzu in muka zo za mu iya copying ɗin abu daga nan muka copying wannan muka yi right clicking ɗinsa sai mu right click sai mu zo copy wato mun kwafo sa kenan yana wajen amma mun kwafo shi muka rufe sai mu shigo wannan folder mu klikin ɗinta sai mu right click sai mu paste kun ga gashi nan a ciki in ka buɗe shi za ga the same document file ne in ka rufe shi in ka koma can wajen za ga yana nan za ka ga cewa yana nan shi ma so that's copying akwai abin da kiran shi kuma cotton shi kuma cotton wato za ka ɗauko shi ne ga baki ɗaya ka cokan daga wajen kana so ka canza masa waje complete to in ka zo ka right click sai ka danna cut ya canza wani kala to in kuka zo daidai in ka zo daidai nan in kai pasting to ga baki ɗaya ya bar wajen can in ka zo wajen videos ɗinka ka clicking directory ɗin nan za ka gama babu file ɗin ya tafi ka riga ka ɗauke shi dole dai yana can wato that's the difference between copying da kuma cutting this is a bonus course because a course ɗina ma ba rubuta cutting ba but amma na ba ku shi kyauta so mun koyi copy and paste mun koyi editing mun koyi saving sannan yanzu bari mu shiga kuma wani application da ke kiran shi wordpad wordpad shi ma word processing application ne but amma is an advanced word processing application ya fi wato notepad abubuwa da dama um, and na manta a uh, wordpad a notepad nan kuka shiga za ku ga let's say na yi kawai typing ɗin komai da komai let me do jagwa jagwana na tuna da lokacin mana nursery school aka so in ka rubuta anything you like wai ka jagwa-jagwa kenan okay like this so in kuka zo akwai abin kiran shi highlighting in ka highlighting nan a misali in ka dana delete ko backspace za ga ya goge maka so that's highlight kenan sannan ah, in kuka shigo nan under edit za ga akwai shortcut din copy and paste undo control z kenan ba na goge yanzu a misali na goge wannan li kawai na delete wannan abu sai ina so na ce wayyo Allah subhanallahi na goge ya za na dawo da shi to sai kai undo sai ka zo wajen edit sai ka zo kai undo ko control z kun ga komi ya dawo alhamdulillah ya dawo wallahi ashe zai dawo so this is method of undo sannan akwai um, uh, search with bin wannan wani advanced course ne za mu zo mu yi shi ah, that's this one time and date clicking time and date kun ga yanzu a misali kana cikin typing ne maybe ka ce today is the day sai kana so exact time da kake typing ka rubuta maybe su ka zo ka danna time kun ga ga time din nan 12 ga date din nan ko yep so abin kenan that's this one and um, under view we have zoom zoom in yanzu kana typing ne kai haka ka danna zoom in to kaman kana zoom in din rubutun ne kun gani zoom in kun ga rubutun yana karuwa so zoom out kuma in kuma kai restore to default zai dawo daidai da ka saba ka gan shi so that's the difference that's the basics abubuwan da ya kamata ah, mutum ya sani a not for a beginner as a beginner and consistently keep on practicing keep on practicing keep on practicing an ce wai sabo tirken wawa ita kwamfuta abin da take so shine ka saba da ita in ka saba da ita if that computer phobia ya riga ya fita a zuciyanka so it will be very very easy for you to learn understand and to accumulate a lot of knowledge a computer so mun gama da notepad yanzu za mu shiga so da na danna wannan kun san da yake na yi typing sai suka da na clicking sai suka ce do you want to save change to untitled kana so kai ne ko kuma baka so ka ce no because i don't want to save it so now let's go to what part clicking the same place the uh, Windows accessories you come to WordPad gashi nan clicking ɗinsa yes oh my god this is beautiful ga interface din nan babban interface ne so first wannan shine asalin a real introduction to word processing because it somehow looks like a microsoft word application but let's start with this one kun ga in kuka lura nan uh, gashi nan akwai interface ga nan bold italic underline uh, akwai file gashi nan akwai home akwai view so ga interface nan so another for example nan let's let bari mu in introduction to word processing to sai muka danna enter so kun ga wannan rubutun mun fara shi from left ne in muna so mu yi rubutun a tsakiya in center Illa sai mu highlighting mu goge muna so mu yi shi a center so muka clicking nan ko control e in ka danna control e za mu center ko kuma ka clicking nan sai ka ce introduction to computer computer uh mhm. -huh. so kun ga ya ya ya abu nan in kai highlighting in ka ga dama in kana so ka lura da shi right ne ma zai koma right in left ne zai koma left in center ne ya koma center so sannan akwai color let's say you can anan kuma za ka kara size din rubutun maybe in ka clicking kun ga ya karu, maybe maybe kana so ka ka highlight za ka iya saka number da kake so maybe kana so ka saka 70 you can press enter za ka ya karu kuma ka dawo da shi 18 ɗinka and then ka clicking in bold za ka dawo ya yi luti in ka italic zai dawo italic the underline ya dawo underline ka clicking kun ga ya ya kuma kana so ka cire shi daga wannan format din ka highlighting highlighting shine zaka pressing din mouse ɗinka sai ka ja mouse ɗin ya ya highlighting ɗinsa so a nan ah, in ka klikin wannan ka klikin ka klikin kun ga ya dawo normal sannan akwai font style ga nan font style kala-kala rubutu yanzu ka klikin wannan ga style ɗin ya canza in ka klikin ɗin shi to wannan ga ya canza uh, let's say so let's say we increase the size to 24 and then kuma color ne maybe let's say we put this color kuna san kun ga koma wani ja in ka highlighting kana so ka canza sai ka highlighting idan ina so na highlighting let's say wannan in sa mai kalan shi daban wannan na highlighting sai na sa masa green wannan na sa masa na highlighting sa yellow and na highlighting cut yellow and yay on yay na highlighting yellow and na a car brown yeah huh so two um okay computer about a color one color okay so kunga na change the color though. so and uh, wannan kenan yanzu na highlighting wannan in na zo na clicking nan kun ga yana karuwa it's an automatic way of wannan kai haka kuma yana raguwa and uh, this one in ka clicking wannan shine kaman ka sa color din uniform kai haka kun gani ya dawo haka kai haka in ka sa mai black in hmm? kuma ba ka so sai ka zo ka clicking kawai sai ka sanna no color kun ga ya nuba shi normal to the computer so now for example na rubuta what is what is a computer ko so let's say computer is an electronic electronic device or oh, it's an electronic machine or device that accept data process data and bring out the processed data as information okay so for example let's say rubutunmu ne wannan ba let's say mun danna enter so muka highlighting ah, ah, akwai abin kiran shi in kai right click a nan akwai paragraph paragraph ka clicking paragraph shine gap between your uh, one line and and the other so now line spacing din mu let's say mu saka shi ya zamto one kun ga sun ƙara mannewa so kai right click ka danna paragraph ɗinka uh, let's say 1.5 kun ga sun rabu so i recommend this one because daga it's more readable and wannan muna so mu ƙara girman size rubutun zamu zo nan wajen kamar da na faɗa muku ku clicking ɗin shi zai ƙaru we can insert image we can insert picture if you click here sai ka duba wani picture ɗinka let me find a picture don't think oh let's say mu saka makan nan ko we click this picture kun ga gashi nan amma ba anan muke so mu saka ba gaskiya ta mu goge mana abin da sa ya haka shine saboda aro din yana wajen ne so in inda kake so ka saka sai ka tabbatar aro ɗinka yana ƙasa yana nan kenan sai ka dana insert picture sai ka zo madina munawwara you click it so kun ga yana ƙasa so in ka ga dama ka iya ci gaba da rubutun ka ga ko so ɗin yana blinking anan so if you enter you can continue your write up so maybe kaga kana rubutu ne kana so ka saka wani picture so kun ga rubutu yana tafiya jago ana ke ta yi a hato typing din ma is difficult sometimes okay so and then we have uh, date and time kamar na nuna muku na wancan notepad din available format uh, ga format nan kala kala maybe wannan kake so you click it kun ga automatically ya zo muku da date and time din so depending on abin da kake so ka iya um, and then uh, naga for now we are done kawai you just go and practice the only thing next shini how to save it you click here you come to save you click save you go to the location come da the yi na notepad let's say mu desktop mu computer training sai mu saka mu type din training we save so that's for this one and um, for example mu goge wannan let's say mun yi mun yi typing uh, let's say mun type in let's say muna type mun yi typing namu uh, okay in kuka lura kuka lura ku ga rubutun um, in um kuka lura ga rubutun ya yi bai arrange yadda muke so ba to kai highlighting sai ka zo nan justify justify kun ga ya zamto nan ya zama straight nan ya zama straight but amma nan fa me ya kawo wannan matsalar so sai ka yi ka ba da space ne okay uh-huh so you just justify in kuma center ne center in mm, waye ne justify dai yana sa rubutun them zamto arrange in a very proper manner so um that's this one for today and then we have here zoom in zoom out ne let's see muna for this one let's say muna typing so in ka zo nan zoom in kun ga yana karuwa zoom out gashi nan zoom in zoom out ka daina nan kuma 100 normal standard kenan okay yanzu a misali ka yi zoom in ka ci wayo maybe yaro ne dan nama sai ka kana so ya dawo normal yadda yake sai ka zo ka daina nan kawai ya zama standard nan ma kuma ka iya kama nan kai zoom in zoom out zoom in maybe ka yi haka kuma ka rasa yadda za ka yi ka dawo shi daidai da ka bar shi sai ka danna nan kawai normal zai maka so and that's for this one in kuma kana cikin yi kana so ka ci ka yi typing ne kana so ka ci gaba da seven ɗinka sai ka danna nan it will save or maybe ka zo ka goge mistakenly kana so ya dawo daidai sai ka danna undo undo undo undo undo undo undo undo undo muna so ya dawo normal rubutun mai mai kyau da muka yi dazu so kun ga ya dawo undo in kuma kana so ba undo ba kana so ne koma abin gaba din nan da kai je ka goge ka da shi ba sai ka zo ka danna nan ana kiran shi redo kun gani aha har mu kai initial stage mu so depending nan undo nan redo undo redo so mu goge wannan jigon da say we save to muka rufe kunga muka bude ga fayar ɗinmu nan introduction to word processing kunga ga training ga wannan na notepad wannan kuma na part, so na fata kun ga difference between north part and north part and uh, like this one in kana so ka canza view din maybe ba wannan view din kake so ban ka zo nan view din nan in ka danna large icon kun ga ya baka da wannan option din ko ka danna extra large kun gani in ka zo ka danna list ka zo ka danna content depending on da kake son shi kawai let me just leave it as title so kun ga ga icon ɗina nan ga bambancin wordpad kun gan shi wannan text document wannan rich text document document rich text document duka waɗannan applications ɗin suna zuwa inbuilt ne da windows ba sai ka installing ba yana zuwa da windows ne so i hope mun ji daɗin wannan lecture alhamdulillahi a nan ne muka zo ƙarshen lectures ɗinmu na yau wato introduction to word processing ina fata kun ji daɗin wannan lectures ɗin sosai idan akwai abin da kuke da tambaya a kai za ku iya yin tambayan nan idan ku yi commenting a wajen comment session ku yi tambayan ko kuma ku mana tambayan ta hanyar social media platform mu kamar facebook twitter instagram ko kuma ma ku tura mana da sako wato a email ɗinmu wato widen.info at gmail.com a kuma kada ku manta akwai shirye-shiryenmu da dama wanda muka shirya domin inganta rayuwar al'umma da kuma ƙarfafa mutane wajen sana'a da kuma ƙara wa juna sani a website ɗinmu na www.widen.net na fata za ku yi visitin wannan website domin ku karu da abubuwan da suke ciki sannan kada ku manta ku following din social media platform dinmu ku likin dinmu ku following dinmu domin duka a nan ne za mu dinga sanar da sababbin abubuwan da za mu yi sannan kuma za mu dinga interacting da ku domin mu ji ra'ayoyinku kuma da ku dinga ba mu shawarwari yadda za mu inganta ayyukanmu sannan idan yau ka fara kalan tutorial dinmu ko kuma baka san ah, youtube channel dinmu ba so kada ka manta ka yi subscribing to widen tv wato www.youtube.com slash widen tv wannan shine youtube channel mu kai subscribing kuma a danna wannan kararrawa wannan kararrawa tana da muhimmanci domin wannan kararrawa ana sanya sabon bidiyo a wannan platform namu na youtube za ta sanar da kai cewa an saka sabon abu it will be easy for you ka sani kuma ka zo ka kalla domin ka karu kuma ka ka yada shi al'umma masu karu Allah ya taimake mu kuma Allah ya bar mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da soyayyarsa yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya cece mu ranar gobe kiyama ni ne ku Yusuf Uddin A Yusuf nake cewa sai mun hadu a darasi na gaba thank you very much